To fa sabon rikici ya balle a wajen taron BRICS. Kan na jaku da nisa a halin yanzu wasu kasashen irin su India fa sun ce ba su da bakuncin kasar Turkey a wajen taron BRICS ba. Domin idan ba ku manta ba kasar Turkey tana cikin kungiyar nata suna zargin da cewa munafurci za ta musu. Kan na jaku da nisa ga da yadda taron ya kasance ma baki daya. Na farko Prime Minister na India ya samu nasarar ganawa da shugaban kasar Iran sabo. Gaba wannan shine gaba ɗaya jerin shugabannin da suka halarci wannan taron. amma fa sai dai kashi ba a ga kasar Saudi Arabia a wajen ba sannan kuma bugu da ƙari ba a kasar Najeriya ba am sai labari ya fito yake yawo da cewa fa Muhammad bin Salman yana cikin yana mitin da Anthony Blinken wato sakatare din kasar America kuma kiri-kiri an gance shi taron BRICS bai zo ba kuma suna tare da cewa fa kamar an tsorata kasar Saudi Arabia wanda kasan BRICS ka tar da cewa fa kasar Saudi Arabia ba cikakken memba bace kuma ba partner bace sai na gaba mutanen BRICS gaba ɗaya sun haɗa murya su fa sun yi condemning din kasar Israel a yayin da suka buƙaci ƙasar Israel da zai daina barin wuta. Sai daga baya haura kimanin shekara biyar rabin da a ga shugaban ƙasar India da kuma ƙasar China an haɗa hawan ƙulla alaƙa wanda ba sani ba ƙasar China da India fa ba a gamu ci domin hakan ne ma yasa ƙasar India alam misali suka daina yin TikTok domin TikTok na ƙasar China ne amma a wannan taron fa an gasa suna shirin kulle kyakkyawar alaƙa. Da kuma maganar da kowa ya santa shine maganar currency wato kuɗin BRICS wanda ke ɗauke da rubutun Hausa ɓaro-ɓaro Jamhuriyar Tarayyar Najeriya. Sai daga ba ƙungiyar BRICS ta shigo da sababbin partners ciki har da Najeriya kamar yadda kuke gani. nan president putin ya buƙaci da a fara hararar kasuwanci tsakanin kasashen brics domin fa abin ya kawo ci gaba na ƙarshen magana ƙasar turkey wasu mutane suna ganin da cewa fa kada a bari ƙasar turkey shigo domin munafurci za ta yi domin tana cikin ƙungiyar nato kuma sanin cewa shiga ƙungiyar brics ai ba zai yi ba su zaɓi can ko kuma su zaɓi nan wasu suna ganin da cewa ai a bar ƙasar turkey ta shigo me a ciki shin kuna ganin da cewa a bar da shigo sannan a cikin labaran kuma wani ne ya buƙatar da ku ma da kuma su shan ana samu dace